Wato jama'a yau kuma mun dawo saboda mu yi magana Allah mu kawo muku wazu da kuma da sunan Allah. Wato jama'a <clears throat> za mu ji maganan Allah daga Revelation 8:4. Da wurin ne za mu ji maganan kamar inda Allah na shira mu mu zo gida. Da, da, da magana da wazin da muka ji dama Abin da na ce muku ne allah na kira mu saboda mu yi masa aiki amma yau dai abin da za mu ji ne allah na kira mu saboda mu zo gida <coughs> amen kafin kafin mu yi wannan wazi sai dai mu ji maganan allah tukuna saboda ka na ma allah roko allah jara maka bukata ya bude maka anya ya bude maka zuciya ya baka ilimi saboda ka ji maganansa abin da kake jin duka Allah ya sa maka albarka da shi Allah ya bari ka yi ka amfani da shi na ma Allah roko ne ya yafa muna zunubi ya ji muna taushe abinda da za mu jin duka mu yi amfani da shi da sunan yesu kristo ne na ke wannan addu'a amen na tun gaya maka kaman magana mu daga revelation ne da mu je ni ne ke kawo maka wannan magana suna na bashiru na samu ni dan wanka ne kaninka ne babanka ne da kominka wanda ka ji na magana mu yau ne allah na kira mu saboda mu zo gida muka ce allah na kira mu mu zo gida muna ga abinda zan ga maka si mutuwa nake saboda mun sani dai ko ya mutu amma da bayan mun mutu ina ne ɗaka zuwa ina ne kake da bayan mutuwa sai mi kuma to za mu ji maganan a dama inda mutuwa ya fara ya fara saboda kowa ya zama dole ni ka mutu a dama mun ji kaman in ji allah ya fara halitta sama da duniya ya kuwa gyara wani gwana a wurin ne ya sa mutum da matansa su ciyayata su noma ta so ya sa ma kowane abu mai dadin da mutum ke so ko wani abinci ba wani abincin da an bai sa a cikin wannan gwanan ba a wurin kuma ne ya sa mutum da matansa su duba wannan gwana to mutum na zama da lahiya sosai mutum na ji murna sosai a wurin nan a wurin ne ake kira the garden of eden a wurin yana da dadi sosai to wata rana sai ya gin haka ya juya kansu maciji ya zo mutanen da allah ya sa a cikin gwanan na adamu da matansa su ce musu kaman sai ya ce ma matansa ka ce su ce in ji allah ya ce kar ku taba kowane itacen da ke wannan gwanan da matan ya ji haka sai ta ce ma macijin nan kaman allah ya ce ko min yi mu ci wani itacen da yayansu akwai wata gudan da ke tsakanin si wannan allah ya ce kar mu ci ko mu taba shi na ran da za mu ci ko mu taba shi za mu mutu ne to shi ne maciji na goya ma matan nan kamar ba da ka mutu ba amma Allah ya san ran da da ka ci da ka ka zai bure ne kuma da ka zama kamar Allah to da matan ya ci haka sai matan ya kuwa ci da ya ci sai idon matan ta ya bure ya kai ma mijinta shi kuwa ya ci to abinda suka cin nan ya zama musu zunubi da bayan sun ji allah na zuwa a wurinsu sai suka guru suka boye da sun boye nan allah ya kuwa ciransu kamar na kuke sini mutum ya ce ma allah kamar da muka ji kana zuwa na mun boye a wurin ni allah ya tambaye su kamar kun da yayan da na shekar ku ci kun ci kuwa sai mutum ya ce matan ni matan da ka bani ita ta bani na kuwa ci ya tambe matan matan ya ce sai ta ce maciji ne to allah ya yi fushi da su Allah ya sirme su duka ya ce ma matan kamar da azaba ne za ka yi afe yaya shi yasa mata in suna afe suna wahala sosai ya kawo su maciji kuma da yi da ka da ka tafiya wata shida ka taba gan maciji maciji na tafiya da ciki ne yake tafiya saboda abin da maganan da nake gaya maka nan shi ne allah ya yi masa haka da kuma adamu ya ce maka ya ce masa kamar saboda ka ji magananka ka ji matanka da ka ci yayan da na shekar ku ji saboda kai na sinime duniya duka da kasan da kake na na sinime kasan nan daga yau ba da ka samu abinci ka ci haka cakuta ba amma da zifa ne da ka ci abinci da bayan da ka mutu saboda kasa ne kake da kuma da ka dawo kasa ka gani kasa ne kake kuma da ka dawo kasa mutuwa kenan da bayan haka sai mutuwa ya kama mutum mutuwa ya shiga duniya kowa ya mutu to mutuwan da kan shi si wannan ba problem ba ne da bayan ka mutun nan a wurin ni wahala yake in ba ka yi sa an ka mutu ka ba ka samu lahira ba ka samu aljanna ba da ka samu jahanama ne da bayan ka samu jahanama this is another death mutuwa kenan wurin ne muke magana allah na cira kowa ne ya zo wurinsa wurin da allah yake wurin ni wurin ni ake cire aljanna a wurin ni mai daɗi ne a wuri mai kyau ne ya kuwa gyara wurin nan sosai wurin na da daɗi kuma yana da kyau sai ne allah na cire mu abinda allah ke so ne kowa ya zo wannan wuri in ba ka samu wannan wuri za ka samu jahanama in ka samu jahanama za ka ji zafi kuwa za ka ji ciwo sosai wurin, wuta ne wurin yana da zafi sosai wurin ni allah bai so ka zo wurin ni na gaya maka ka ji maganan allah ka ji yaren allah sai kuma ka shiga aljanna ya ne za ka shiga aljanna allah na cire mu da sunan Yesu Kristo. Wanda za ka zo ka bi wuri da sunan Yesu Kristo, to Allah zai afa maka wannan zunubin da ya kama kan nan. Da bayan ka mutu za ka samu wurin wuri mai kyau, aljana ne za ka sika. Wurin yana da daɗi, wurin yana da kyau. Ina cira ka ne, wanda ka yi ji na, yau ne naka, yau ka yi daɗin kai. kamar yadda nake ga maka sai dai ka zo wurin Allah ka ji yaren Allah ka yi tuba da zunubi ka ce ma Allah kana da zunubi ba wanda ba wanda mutum da yake cikin duniyan da mutum wannan mutum zai ce si bai da zunubi dukan mutanen duniya muna da zunubi dukanmu duka, duka muna da zunubi saboda kakanmu in kana ji na abin da ya kamata ka yi kawai ne ka tuba da zunubi ka ce ma kam Allah kaman ka sani kana da zunubi watakila ba ka sani ba amma yau na gaya maka ka sani kana da zunubi saboda kakanmu dukanmu muna da zunubi ka kuma ce masa kaman ka sani saboda wannan zunubi ne yesu kristo ya zo cikin duniya in ba haka ba ba yesu zai zo ya mutu wannan mutuwa ba saboda zunubi da baya sai ka ce ma Allah kuma kamar kana roƙon shi ni ya zo ya sika zuciyanka ka bure mai zuciya ya sika ya yafe maka zunubi ka yi wannan addu'a da farin ciki za ka samu gafira e wannan kiran da Allah ke shira ka si kenan Allah na kiran ka ni ka zo ka bi Yesu in ka bi Yesu Kristo yana ciran ka ka zo gida kenan ba domin da ka mutu bayan da ka mutu za ka suka jida bayan ka mutu za ka suka aljanna wannan cira ne allah ke gaya wannan cira ne nake gaya maka yau mi kace jira wanda ka ji na kafin allah ya fa maka zunubi da ka yi wani abubuwa guntu ne wani abubuwa uku da ka yi na biyu na farko da ka ce ma allah kaman ka sani kana da zunubi na tun gaya maka ma da ka sai kana da zunubi saboda kakanmu duka mu muna da zunubi ka kuma ce ma Allah kamar ka sani saboda zunubinka ya aika dansa ya zo cikin duniya na uku sai ka bure ma zuciya ka ce masa kaman na bure maka zuciya shika ya fai mini zunuba na duka sai gobe ce man zama naka ka yi wannan addu'a da farin ciki Allah dai yafa maka ne mi kace jira wata jila za ka yi wannan addu'a ka yi tare da ni cira kenka ka sai ni wane yau na ji magananka na sani kamar na da zunubi na kuma sani saboda zunubi ne ka zo cikin duniya na sani na bude maka zuciya zo ka suka zuciya na yafe mana zunuba na duka ka zama tare da ni saboda gobe ma in zama naka na wannan roko ne da sunan yesu kristo amen ka yi wannan aduwa sosai don yi maka aduwa ina malar roko ne ya shiga zuciyanka sosai ya zama tare da kai ya yafa maka zunubi ya kuma yi amfani da kai karfinka da wayonka abin da kake cikin duniyan ga duka Allah ya yi amfani da kai na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo amen da bayan ka cire Yesu haka abin da ya kamata ka yi ne ka nemi wani church da ya kusa da kai in ka samu wani church da ya kusa da kai ana gwara babu wurin nan sosai ka shiga wurin nan shiga ka yi sallah taro da mutanen wurin nan da ka yi jirma sosai da ka samu wayo sosai da ka samu ilimi sosai ka yi haka wanda ka yi jina na bari maka da albarka bari ka suka aljanna allah na kiranka har yau har yanzu kura yana kiranka to ina wannan roko da sunan yesu to jama'a assalamu alaikum to kafin mu gamu haka kullum ina bar maka namba ne saboda ka shirya namba na mu yi fira 0249251594 0249251594 to jama'a assalamu alaikum